To ni kan dai a matsayina na sakataren jam'iyya da kuma matsayina na lauya wannan abu bai bani mamaki ba. Domin tun lokacin da aka tsige shi tsohon gwamna da mataimakinsa, shi mataimakin shi a matsayin shi na lauya kuma kwararren lauya wanda ya san hakkin shi ya atake shigar da kara yana neman bai yana kalubalantar tsige shi da aka kan cewa bai yarda ba saboda ba bi ka'ida ba tun daga lokacin kuma ana kotu sai har jiya allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a yadda kotu ta tabbatar da kalubalantan da yake kuma ta ba da umarni cewa a rantsar da shi a kan cewa lallai eh, murabus da takardar murabus da ya mika wa majalisa ba ta bi ka'idan doka ba kuma kotu ba ta yarda da shi ba don haka kotu ta maida shi. Uh, Barista Tahir mutane da yawa sun yi mamakin abu biyu na farko wannan hukuncin da ya fito ko da yake kai kace a matsayin lauya ba kai mamakin shawa amma abu na biyu da ba da mamaki shine saurin da hukumomi a Abuja da gwamnatin tarayya da Attorney General da jam'iyyar ku ta PDP suka yi na cewa ai sauri ai sauri a rantsar da shi ingilari a matsayin wannan mukami na gwamna galibi ka san a harkar shari'a da siyasa a najeriya ba a cika yin abubuwa cikin sauri haka ba me yake ya faru aka hanzarta rantsar da shi sabon gwamna to abun da nake so mutane su fahimta kara ya kasu kashi-kashi akwai abin da turanci ake kira originating summon wanda kara ne na mutum da zai shigar yana neman bayani daga, daga kotu na wasu sashin doka akwai kuma writ of summon wanda kara ne wanda shi ma ya shafi yaki wanda kuma shi yana bukatan shaida na farko karan da shi gwamna na yanzu wanda aka shigar shine ake kira writ of originating summon originating summon nan kuma bayani ne ko kuma tafinta ake nema na doka wanda kuma baya bukatan wani bata lokaci wanda in har an zartar da shi a take kotu za ta iya gabatar da oda ta ba da hukuncin cewa gashi a je a rantsar da shi ko kuma kada a rantsar da shi to kaga a dokance kotu ta yarda da wannan kalubalen da ya yi kuma kotu ta ba da umarni cewa a take a je a rantsar da shi ba wai dole sai a rannan ba in an yi a rannan din kuma aka rantsar da shi lallai an bi ka'idan doka to mu kuma a matsayin mu na lauyoyi muddin inga hakkinka kotu ta tabbatar maka da shi ba ma ɗaukan lokaci kada wani abu ya zo ya shiga ciki. Ni na sani bai bani mamaki ba saboda shi lauya ne ya sani kuma tun da ya kalubalanci wannan ai ai eh, barista tare abin da yake ba da mamaki shine um, lokacin da Umaru Fintiri ya zo ya hau bayan da aka cire Inyako sai aka ga kamar ku jam'iyyar PDP kun rungume shi Eh, gwamnatin tarayya da shugaban kasa sun sa hannu biyu suna mashi barhabin amma kuma da wannan hukuncin ya zo sai aka yi sauri kamar ba abin da ya taɓa faru aka jifa da mutumin nan aka abin nan mutane na cewa ko da ma abin da aka shirya kenan wato malam aliyu musafa ba haka yake ba yanzu da nake maka magana yanzu muka fita mitin da shi gwamna na yanzu mu a jam'iyyance mu alkalai ne kuma ko da wane ne ya zo eh, hukuma ko kuma abin nan ya kawo shi dole ne a take za mu ɗauke shi a matsayin shi kuma na ɗan jam'iyya kar ka manta mutumin nan fa tun da aka kafa jam'iyyar pdp shi ɗan pdp ne kuma ya yi ɗan majalisar tarayya a jihar adamawa ya kuma yi mataimakin gwamna na shekara bakwai da wani abu da watanni. To amma barista eh, yanzu ana magana cewa shi fintili eh, ko cikin biyu yana tunanin biyu ko dai ya je ɗaukaka ƙarar nan ya ce bai yarda da hukuncin nan ba wasu ce ma a matsayinsa na kakakin majalisa har ya fara tunanin hanyar da zai bai tsige shi bala'in gyalari ɗin nan. Eh to kasan hanyar tsige gwamna akwai ka'idoji eh, dokance. kuma batun ɗaukaka kara yana da haƙƙi ya ɗaukaka kara a matsayin shi na ɗan najeriya doka ne ta yarda kuma ko da a cikin hukuncin alkali doka ne idan alkali yana gama amma a matsayin a matsayin ka na lauya eh, eh, barista tahir kana jin in ma ya ɗaukaka kara akwai damar zai iya za a iya juyo da abin nan kuma a sake mai da kujera hannun fintiri in dai har ya tabbatar ba mamaki ba zai bani mamaki ba saboda shari'a abu ne mai ciki ba san me za ta haifa ba. To madalla mun gode barista Tahir Shehu kenan sakataren jami'ar PDP a jihar Adama mun gode Alhaji Tahir. Madalla Aliyu Fasa Kudu. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da yi ƙarshen zamani ya girma ya